Masu da tsaki dai a wannan bangare na cewar har yanzu kwalliya bata biya kudin sabulu ba wajen kokarin magance matsalar almajiranci a arewacin Najeriya wanda ya sa masarautar ta Kano ta fara tunanin samar da wannan kuduri. a jawabin sa yayin taron masu ruwa da tsaki kan wannan matsala. Wakilin mai martaba sarkin na Kano wato dan malikin Kano ambasada Ahmad Umar ya yi bayani game da wannan kudurin doka. Mai martaba sarki a wannan kwanakin an hada doka da za a kai majalisa za a kai gwamna da roƙon cewa gwamna ya kai wa majalisa ta jiha ɗaya daga cikin ƙudurorin wannan doka ita ce wajibi ne kamar yadda zaka ba ɗanka abinci to wajibi ne ka bashi ilimi na biyu an ba wa al'umma ko ƙungiya ta unguwa ko dattawa na unguwa damar da su ɗauke duk wani yaro da suka gani yana a kan titi kuma baka da iko kana uba don sun ɗauka ka ce za ka yi magana in sun ɗauke shi kuma su je sa shi a makaranta su hana shi almajiranci na uku shine cewa idan kana da hali baka kai ɗanka makaranta ba aka gan shi aka kwace shi to dokan nan ta bayar ta yi kudirin cewa za a iya kwace abin da ke da shi a sayar a ɗauki kuɗin nan a je a kai yaro makaranta To sai dai wani masanin halayyar ɗan adam a nan Kano, Malam Munir Ibrahim, ya ce kudirin ka iya fuskantar turjiya daga wasu iyaye saboda batun sayar da kadarorinsu. Saboda uban yana da dama bai ba da dama ɗan yi karatu ba, a ce za a ɗauki kadararsa a siyar, to nan za a dinga rigima da mutane. ba za su da ba amma dan an ɗau yaro an kai shi makaranta wani uban zai munna ko baya so bayan da zai an fi shi karfi amma a ce an taɓa dukiyarsa ganin ɗan sai karatu to nan ne fa sai da karfin sai kari zai a halayya ta eh a halayya dan adam kenan malam Musa Mai Dala'ilu guda ne cikin alaramomi da ke gudanar da irin wannan makarantu na allo amma ya ce suna marhabin da tsarin tunda zamani ne ya zo dole su rungume shi gaskiya muna bukata saboda su yara ne su ma kamar sauran kowanne irin yara kuma za ka dinga ganin musamman kamar yara saura abin sha'awa a waje mu kuma ga yaran mu su kuma suna makaranta musamman wajen yanayin tsafta da sauransu za a ga daban da sauran yara masu zuwa makarantun zamani to gaskiya za mu su hakan za mu farin ciki da hakan domin wani ci gaba ne kuma zamani in ya zo daman a rungume shi. Na kuma sami zantawa da wasu almajirai da suka sami damar shiga tsarin karatun zamani karkashin wannan kungiya da ta shirya wannan taro wato Ash Foundation. Suna na Aminu Nasiru. Karinka nawa? Ta goma. Wace makaranta kake? Ash Foundation. Ka ji daɗi da wannan kungiya ta saka a makaranta? Eh, sosai. Me za ka ce ma? Ta za mu sai dai an gode. Ya suna? Abdullahi Ibrahim. Ajin kana? Eh. Ka ji daɗi da wannan kungiyar saka makaranta? Eh. Za ka ce mata? To babu abin da zan ce dai sai dai mun gode. To sai dai mahalarta taron sun yi fatan ganin an samar da wani tsari ingantacce da zai karfafa gwiwar iyayen yara musamman ma a yankunan karkara domin su fahimci alfanin shirin kafin fara aiwatar da shi. Abubakar Abdulkadir Ɗan Gambo, Kano, Arafai Hausa.